A Najeriya siyasar Ubangida na tasiri matuƙa ga sha'anin zaɓe musamman ma a yayin fidda gwani. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano na cewa. In za ka iya tunawa tun jamhuriya ta farko a Najeriya zuwa jamhuriya ta biyu idan aka ce Malam Aminu Kano ya yi magana duk ɗan nefu zai bi. Idan aka ce Sardaunan Sokoto ya yi magana duk ɗan NPC zai bi. To waɗannan iyayen gida ne na siyasa amma sun tafi da ita bisa aƙida da kamar wato jagorori ne jagoranci ne amma yanzu iyayen gidan siyasa abin da aka san su da shi shine karɓar kuɗin hannun mutum su ba shi abin da bai cancanta ba su tsaye da wanda bai cancanta ba takara su cire wanda ya cancanta su dagula al'amura su janwo siyasa ta zama mai tsada saboda gwargwadin kuɗinka gwargwadin shagalinka To amma a cewar Sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakilin mazaɓar Kano ta kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, gwamnonin ƙasar su ne tushen matsalar siyasar Ubangida a ƙasar. Wai shin kai yanzu a Najeriya idan aka yi magana Ubangida, a wadda yake da Ubangida ba gwamnan yanzu ko kuma gwamnan da ko kuma gwamnan da ya fara yi ba? ai magana kake gwamnonin najeriya duk matsalar da muka samu muka yi a cikin demokradiyyar mu ta najeriya su ne su ne suka hana majalisu tafiyar da al'amuran yadda ya dace su suka hana tafiyar da shugabannin ƙananan hukumomi tafiyar da al'amuran yadda ya dace su ne suka kawar da aƙidar a aikowa da ƙananan hukumomi kuɗin su aikin su shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa shi ma ba gwamnonin suke juya shi ba saboda haka gwamnoni su ne tushen siyasa ta iyayen gida Wataƙila hakan ce ta sanya masana kimiyyar siyasa ke cewa akwai alaƙa ta da ƙud tsakanin siyasar Ubangida da siyasar kuɗi wadda kan rikide ta haifar da yanayi na amfani da kayayyakin masarufi domin jan hankalin masu zaɓe. Sai dai ana ci gaba da muhawara a tsakanin manazarta cewa ta yiwu sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin Najeriya ka iya tasiri ta wannan fuska. amma dakta Dukawa na cewa labaran da muke samu shine an sun riga sun tanadu wasu kayayyaki kamar atamfofi kaman wasu kayan abinci da makamantansu wanda watakila za a yi amfani da su a madadin kuɗi amma dai tunda babu kuɗin ruwan kuɗin to za a samu sauƙi akan zaben da ya gabata a baya ko kuma dabarar da ake yanzu dab da zaben a ce za a yi empowerment shi ma wannan kaga za ka iya fahimtarsa a matsayin nau'i na cewar dabarun sayan ƙuri'a ne masana ilimin kimiyyar siyasa dai sun ce sayan ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin siyasar ubangida yana nufin tafka magudin zaɓe shin ko gwamnoni kan taka rawa a wannan wai ba cinya ba kafa baya su waye suke da kuɗin su waye suke da hanyar kuɗin gwamnonin nan kamar dai da nake faɗi su ne suke da madafu na iko su ne suke da madafu a kan asusun da ya mallaki harkokin jama'a saboda haka tafiyar da siyasa ta kuɗi ba za ma ka iya kaucewa da cewa gwamnonin nan su ne suka asasa ta ba. Tididai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kirkiro da na'urar Vibas na daga cikin matakan da ta ɗauka domin kawar da magudin zaɓe a ƙasar. Siyasa abu ne na jin ra'ayin jama'a kuma siyasa abu ne wanda za a bar wa jama'a zaɓi saboda jama'a suke zaɓen shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. Siyasa ka faɗi ra'ayinka ne wanda ya faɗi nasa amma alƙalan da su yi hukunci a ƙarshe shine jamuwan ƙasa ranar zaɓe. Farfesa Mahmud Yakubu kenan shugaban hukumar zaɓen Najeriya INEC baya ga haka su ma 'yan ƙasar na bayyana abubuwan da suke fatan za su dakile yunkurin magudin zaɓe a bana. Sunana Tasiya Ahmad Ali, wannan canjin kuɗi da aka yi da kaɗa ƙuri'a in an zo za a baka kuɗi a can dama a yi magudin zaɓe in Allah da muna sa ran wannan karan ya zo ƙarshe. a sunana surajin nusa aliyu insha ne ranar zaɓe yadda nake da ra'ayi na in zai filin zaɓe ba wanda a yi na zan je in zaɓa abin da nake so kuma idan na zaɓa zan yi addu'a Allah sa abin da na zaɓa ya zama yin alkhairi. Sunana Safwan an Ambare. A to ni a yadda zan yi domin dakile makonin zaɓe a bangare na ni a karin kaina zan yi zaɓe ba tare da an bani kuɗi na karɓa kuma ko da an bani na karɓa zan zaɓi ra'ayina. Sunana Mamratu Ibrahim Abubakar idan na je yin zaɓe ina yin abin da ya kawo ni. Sunana Abdulhakim to ne a fahimta ta talauci ma yana kawo amma kuma masu bada kuɗin a siya din ma su ma in dai shari'a na bai kamata ma su ma su bada kuɗin ba. Sakamakon wannan zaɓen dai shine zai tabbatar da sauyin da 'yan Najeriya ke fatan gani a tsarin zaɓen ƙasar da kuma tasirin matakan da hukumar INEC ta bullo da su. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.